Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu lalai marhabin da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ji ka karu Mai taken tsaka mai wuya wanne ne ba wanne ne ba. wanda shiri ne da muke kawo a akan wasu ɗalibai guda uku waɗanda suke fuskantar ƙalubale na yin zaɓi a kowace rana. Amma kafin mu ji irin wainar da Hauwa da Ado da kuma Nasir ke toyawa a sabuwar makarantarsu, bari mai waiwaye wanda Hausawa kan ce a dan tafiya. Ku tuna fa hawa kutsa kai ta yi a cikin sabuwar makarantar da ta samu shiga, ba tare da ta faɗa wa babanta Iliya inda za ta tafi ba. Ko mai gadin makarantar ma kasa hana ta shiga yayi. Kai ku tare mun yarinyar nan, ku tare mun ita, ke, ɗan mata, ke, ke. To yanzu za mu ci gaba. Taken wannan wasa namu wanda shine kashi na uku shine shiga da kafar hagu. Yau ita ce rana ta farko a wannan zangon karatu a kwalejin Bango. Don haka dukkan ɗalibai sun shirya tsaf a cikin lafiyayyen ajinsu sun kuma ƙagara malamansu su fara zuwa. Har yanzu dai Hauwa bata ƙaraso ba amma Ado da Nasir tuni suna zaune. Akwai wani irin yanayi na rashin nutsuwa a ajin. kowa ya saurara kowa ya saurara tun da rai gaba ɗayan musabbabi ne bari na fara gabatar da kaina yauwa yau kuna ji na ko ku saurara ku saurara yau yau sunana adau ni ba ɗan kabilar ku bane hell no ku saurara duka ku tuntuɓi adau idan kun gane yauwa kai kai kunga sam ina ni ba naka bane ado sannan ni kuma wannan maganar taka san bata mun ba ah. kuma na ga alaman baka da da'a ah. kun ku saurara ku saurara eh suna na nasir akwai ni da wayo kwarai da gasken gaske babu wanda zai nuna mun wayo idan ka nuna to kai aikin banza wannan maganar ba ta yi ba ko kaɗa kai waye sannan ku 'yan arziki irin albarka da wannan maraba ga shugabar makaranta to ya isa kowa ya koma gurin zamansa haba ko kufa ga wata sabuwar ɗaliba na kawo sunanta hawa iliya ku yi min shiru shiru ina sanne da cewa bata sa uniform ba amma wannan ba abin da ya shafe ku bane don haka kowa ya ɗauke ta a matsayin yar uwa a kuma saki jiki da ita kun ji yawa hawa je kiki zauna kan nan kai wannan ni malama eh da kai nake ya sunanka sunana nasir jamilu malama yawa nasir jamilu daga yau kai ne manita eh duk wanda ya yi wani iskanci ko ya karya dokar makaranta to ka rubuta sunansa ka kawo min shi kaji taken wannan makarantar ta kwalejin bango shine aiki tukuru don gabata ya kyau wannan shine abin da ya kawo kunnan to maza kowa ya bude littafinsa ya fara karatu wannan makarantar tana maku maraba nan ba da dadewa ba malaminku na lissafi zai shigo na barku lafiya sannu don allah na zauna kusa da ke me kika ce ke yarinya ruwa ba su sa'an kwando ba ne da me waje nemi wuri kai kai ku saurara ni ne shugaba a ajin nan a ke hawa sunan ki kika ce ko eh. to zo ki zauna a yan kusa da salamatu don kuwa ba kowa a wurin salamatu kin san da haka ba dai kusa da ni ba ai gara na canja waje don allah ki yi haƙuri na ga ranki ya ɓaci menene abun bacin rai ki har kin kuma isa ki bata min rai dube ki fa ki gani yar talakawa fitik ja can ki bani wuri ke ba abokiyar na bace don kuwa biki isa ba ni ban ga dalilin bata kuɗi da ake yi da sunan tallafin karatu ba ba abinda wanda yake jawowa illa bata sunan shahararriyar wannan makaranta sai ki zauna ai banzan bazara kawai ci kujera mutu saboda Allah ba uwa ce fa kin ga kyale ta zo ki zauna kusa da ni suna na Mariya to na gode sannan kin ji Dan Allah ka hakuri baban hawa, na barka kana ta jira, na gabatar da ‘yarka ne ga 'yan ajin su. Ban gane ba. wannan makaranta ai irin tamu ba ce ta yi mana tsada ba ke rijiya ai wajen wasan makawa bane irin ke yanzu haka ma ana cewa ta yi mata dariya malam iliya yau shekara ashirin da biyar kenan ina koyarwa amma ban taba gani yarinya mai sha'awar yan karatu irin yarka ba ka kuwa san ko mai gadin mu kasa hana ta shigowa zuwa ofis ɗin nan yayi kike ce me manta wannan ba wani abu bane maganar ita ce mun ba ta daman yin karatun nan don kuwa ta cancance shi hakinta ne ya kamata ka lura da haka na tabbata ba za ka so irin wannan kwazon nata ya babance a banza ba to ina batun kayan da aka ce a sayafa ina batun yunifon ga takalma wannan makaranta ta fi son a sayo takalman fata ga kada wannan ya dame ka baban hawa ni da kaina zan taimaka da waɗannan kamar yadda na faɗa maka yarka tana son karatu mu kuma a shirye muke mu taimaka mata ta yi karatun nan wato dai kina nufin kada kuɗi wannan saye-sayen su dame ni ko manufata ita ce ka bar hawa ta ci gaba da karatu ka taimaka mata akan haka baka fasan abin da za ta zama nan gaba a dalilin karatun nan mm, to shikenan zan yi tunani dai akan haka ai ba lokacin tunani baban hawa tuni hawa tana aji ko dai ka batta ko kuma ka tafi da ita gida yanzu wannan ya rage naka ni na gama nawa to shikenan ta zauna mu gani amma idan ta faɗa min cewa ana muzanta mata saboda yanayin tufafinta ko asalinta to gaskiya zan cire ta ba hawa ce kaɗai ta fito daga gidan talakawa ba a wannan makarantar akwai ɗalibai irinta da suke karatu a nan saboda tallafin da ake basu ai kamata ya yi kai alfahari da irin kwazon da ta nuna har Allah ya kawo ta nan. Duk ɗalibin da ka gani an ba shi tarafin karatu na shugaban ƙasa sai ya zama ma kwakwalwa sosai wannan wani babban abin alfahari ne a gare ka. To in shugaban ƙasa ya isa mai tausayin gaske ai da ya ƙirƙiro tallafin fita daga talauci. Hmm, bari ki ga an koma wajen aiki. To yi tafiyarka, kana ɓata maka lokaci. na gode eh, za kuma mu ranka sanar da kai yadda karatun yarka yake tafiya nan da wata guda ko to yawwa ga kantin da suke siyar da uniform ɗin can ni ban ma sa irin godiyar da zan miki ba malama Allah ya saka miki da alheri <laughs> ai ba wata godiyar da zaki yi da ya wuce ki mayar da hankalinki akan karatunki abin da ya kamata ki yi kenan hawa wannan halin da kike ciki ya tuna min da irin faman da ni ma na sha kafin na samu na yi karatu da gaske malama iya eh mana shi yasa na fahimci yadda kike ji ai amma yanzu wannan ya zama tsohon zance wata anti ta ce ta dage akan ya kamata ne karatu wannan shi yasa na ɗauki alkawari cewa ba zan taɓa yarda na hana wa duk wani yaro damar karatu ba allah sarki ban sani ba ai eh, to hawa yaya kike ji yau tunda yau ɗin ita ce ranar ki ta farko a kwalan bongo. hawa kenan ina fata kin ji daɗi dai kai ai abin ba magana na ji daɗi kwarai da gaske duk koyan mu suna nuna min ƙauna har ma na yi ƙawa wata yarinya mai suna mariya a kusa da ita ma na zauna mhm. da kyau wannan shine tsarin mu a bungo muna maraba da kowa muna kuma ɗaukar kowa ɗan uwa duk wanda ya yi miki wata magana banza ki kawo kara waje na kin ji to mu je nasir ban ji ka ce komai ba tunda na ɗauko ka daga makaranta haba dan faɗawa baban naka yadda ka ji a wannan makaranta taka ta farko a bango mana na matsu na ji me kake so ka sani ito komai da komai mana me ra'ayinka game da makarantar da 'yan ajinku da malamanku kai ai kaga wata sabuwar rayuwa ka shiga ko ba haka ba principal din ɗana ganin monita haba kai nasir amma abin ya yi daɗi a ranar ka ta farko har ka haska haka ɗana kenan na taya ka murna na san babar kama za ta yi farin ciki da jin wannan labari ba shakka gashi kuma kamar abin bai burge ka ba nasir ko ba ka son mukamin ne a'a eto eh ba maganan zama monita ba ce to akwai wani abu kenan ko kana so ne mu biya ta fish park din nan kaga sai mu ɗan tattauna a can a'a ba sai mun je can ba wani yaro ne mai suna ado ok ina jin ka me yayi kuma gashi nan dai ya gashi nan dai kamar yaya faɗa mu ina jin ka me wannan dan wofin adon yayi ma da har ya nemi ya shiga rayuwar dan sheshe na Nasir dai yana fuskantar wasu 'yan matsaloli amma baya so ya tattauna su da babansa yana ganin ba za a fahimce shi ba to ko ta yaya zai yi maganin abin Ado ma ya fahimci cewa akwai wani takun saka tsakaninsa da Nasir, amma sai ya gagara ya huce haushinsa a cikin wani hoton bidiyo da ya niyyar aikawa abokansa can kasar su. Kuna iya kallon wannan hoton bidiyo din a shafinmu na yanar gizo wato dw.de/lbe e, ko ku ziyarci dandalin sada zumunta na Facebook don samun ƙarin bayani akan shirinmu na ji ka ƙaro. Kafin nan Zainab Muhammad Abubakar da na kasance da ku ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Bonn. Let's go.